Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo a freak zango na 200.5 kuna kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na yau Litinin 24 ga watan Afrilu shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna za a je zagaye na biyu tsakanin ɗan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da 'yar takara mai ra'ayin kishin ƙasa Marine Le Pen. koriya ta arewa ta sake kama wani ɗan amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki sannan shugaban amurka donald trump jiya lahadi ya sake yin hoɓɓasa kan batun gina katanga a kan iyakar mexico da amurka don tseda kwararowar bakin haure kanin labaran kenan rahotanni daga yankin madagali a jihar adamawan najeriya na cewa sojoji da 'yan sa kai na maharba sun dakile wani yunkurin kai hari da waɗansu 'yan bindiga masu ta da kayar baya na boko haram suka yi yunkurin kaiwa sai dai sun ce akwai sauran rina a kaba security ba su yi aiki ba in ba tare da haɗin kai na mutanen community ba so idan an gani irin mutanen da ake tsammani ba da su ba a yi sauri a gawa sojoji sai kuma fashin baki kan zaben shugaban ƙasar faransa ba a yi tsammanin ɗan takara wanda partikin 'yan gurguzu ya gwadi tunda su a bisa mulki ya samu kashi shida bisa ɗari su ne adda iko kuma shugaban ƙasarsu ya fito ya ce ga ɗan takararsu amma duk don haka nan ko kashi goma bisa ɗari bai samu ba za ku kuma ji cikin wato shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfahamid kafin nan ga halin da duniya ta waye gari assalamu alaikum masu saurari ga labaran sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasar faransa na nuna cewa ɗan takara mai tsakatsakin ra'ayi emmanuel macron da 'yar takara mai ra'ayin kishin ƙasa da kuma kyamar baƙi marine le pen sun doshi karawa a zagaye na biyu cikin sati masu zuwa wato sati biyu masu zuwa al'amarin da masu lura da al'amura ke kira girgizar ƙasa a siyasance a tarihin faransa wannan shine karan farko a tarihin faransa a wannan zamanin da wani wanda ba ɗan takarar wata daɗaɗɗiyar jam'iyya ba zai ko za ta zama shugaban ƙasa wanda hakan ke nuna irin tsananin tsanar hukumomin ƙasar da ake yi wanda hakan kuma zai yi tasiri kan ko faransa za ta ci gaba da kasancewa mambar ƙungiyar tarayyar turai eu ko kuma ta bi sahun burtaniya wacce ta fice da wato da kuma tafarkin wato amurka ƙarƙashin donald trump Bisa ga kiyasi, makuran zai samu kashi 23.8 cikin 100 na ƙuri'un, ita kuma Lafen za ta samu kashi 21.7 cikin 100, wanda ya samu ƙuri'u mafi cikakken rinjaye ne zai zama wato zai nasara, kuma za a san kowane ne a zagaye na biyu da za a yi ran bakwai ga watan Mayu. cikin shekara guda mun canza fasalin siyasar faransa kwata-kwata a cewar macron a wani gangami na nuna murnar yin nasara da daren jiya lahadi macron ɗan shekaru 39 da haihuwa mai tsakatsakin ra'ayin sassauci kuma tsohon ministan kuɗi wanda ke ra'ayin ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar eu kuma mai ra'ayin bunƙasa cinikayya ya kasance kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta gabanin zaɓe duk wada alakarsa ta farko da ɗan takarar jam'iyyar gurguzu mara wato farin jini shugaba francois olan makuran zai fuskanci le ta jam'iyyar national front wadda ta fi ƙarfi a wuraren da ada ke da wato ke makare da kamfanoni inda a yanzu kuma ake fama da rashin ayyukan yi kuma ake kyamar tsarin tattalin arziki na zamani da kuma zamantakewa le wacce ke son faransa ta fice daga eu ta yi nasarar rinjayar wasu masu ra'ayin sassauci da na tsakatsaki da dama koriya ta arewa ta sake kama wani dan amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki dan shekaru hamsin da wani abu wanda ya je kasar don koyarwa da kuma tattaunawa kan ayyukan jin kai kafan labarai ta koriya ta kudu yonhap ta ce an kama tony kim wanda kuma ake kiransa da sunansa na koriyanci kim sanduk a ranar Juma'a a filin jirgin samar ƙasa da ƙasa na Pyongyang. Kim ya koyar da akantanci a jami'ar kimiyya da fasaha ta Pyongyang na tsawon wata guda a cewar shugaban wato jami'ar Panchan Mo. Kim ya kuma koyar a jami'ar kimiyya da fasaha ta Yambiyan da ke ƙasar China kafin ya koya a Koriya ta Arewar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce kare ɗan Amurka na ɗaya daga cikin muhimman ayyukanta. To amma Amurka ba ta da hulɗar diflomasiya da Koriya ta Arewa don haka tana tuntuɓar ofishin jakadancin ƙasar Sweden da ke birnin Pyongyang ne wajen ƙoƙarin kubutar da Amurkawan da aka kama. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya sake yin hoɓasa kan batun gina katanga a kan iyakar Mexico da Amurka don tsaida kwararowar bakin haure ta yadda ma batun samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ke kan gaba cikin batutuwan da fadar shugaban Amurka ta White House za ta tattauna da Majalisar Tarayyar Amurka don kauce ma cijewar harkokin gwamnati a ƙarshen wannan satin. trump na buƙatar a saka kash wato kashin farko na kuɗin eh, na gina katangar wato ɗaya daga cikin muhimman alkawuran da ya yi lokacin yakin neman zaɓe a kasafin kuɗin abubuwan da gwamnati za ta kashe zuwa ƙarshen watan satumba to amma 'yan jama'iyyar adawa ta da na ci gaba da nuna turjiya game da batun gina katangar kudin gwamnatin amurka na gudanar da harkoki zai kare da tsakar daren ranar juma'a don haka ya rage 'yan kwanaki kalilan ga majalisar tarayyar amurka mai rinjayen 'yan republican da 'yan democrat marasa rinjaye su cimma matsaya da fadar shugaban amurka ta white house 'yan democrat ba su san a ware wani kuɗi a kasafin kuɗi don gina katangar duk kuwa cewa za ta tsaye da shigowar miyagun kwayoyi da kuma miyagun 'yan kungiyar nan ta ms 13 a cewar trump a wani saƙon twitter a saƙo na biyu ya ce sani a hankali wato saboda mu fara tun daga yanzu ƙasar mexico za ta biya daga baya ta wasu hanyoyin saboda gina wannan katangar da ake matukar bukata ikirarin da magabatan mexico da dama suka ce ba fa za ta sabu ba. sakataren tsaron amurka jim matis ya ziyarci djibouti ya karama kasar nan ta arewa maso gabashin afirka inda nan ne kadai amurka ke da sojoji a nahiyar afirka a ziyarce-ziyarcen gabas ta tsakiya da kuriya afirka da yake yi matis ya kira djibouti wadda ke daura da mashigar ruwan ba abel nande da wata muhimmiyar magama jiragen yaki da dama kan bi ta wannan mashigar sannan kuma labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya inda rahotanni daga yankin Madagali ke nuni da cewa sojoji da 'yan sa kai na maharba sun dakile wani yunkurin kai hari da wasu 'yan bindiga masu tada kayar baya na Boko Haram suka yi yunkurin yi. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani. kamar yadda rahotanni daga yankin madagalin ke bayyanawa waɗannan 'yan bindiga masu tare kai da bayan na ma kokarin sake kai wani mummunan farmaki ne to amma kuma ba su taki sa'a ba inda sojoji da kuma 'yan sa kai na maharba suka musu kofar rago wani ɗan sa kai na maharba da ya buƙaci ma a sake sunansa ya ko bayyana yadda lamarin ya faru. sun zo sun yi arangama da su sosai kuma sun yi awa ɗaya da minti arba'in suna fafatawa kuma ah, mun je mun bi kafa da dama a ga jini da wayanda sojojinmu suka kashe su kuma an bi kafa har an je eh, inda suka tafi suka ja gawakinsu gaba daya gaskiya yadda sojojinmu da maharbanmu suka yi kokari jiya har ga allah mun ji su kuma madagali ba su firgita kowane mutum ba ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar ba su yi ganin haske ba game da yunkurin kai wannan hari to amma da na tuntube shi kwamandan yan sintiri na vigilante a jihar adamawa adamu abdullahi ya ko tabbatar da faruwar lamarin da ma irin nasarar da aka samu a kan yan kungiyar ta boko haram sai za su shiga amma allah ya taimaka mutane na da vijiyar da sojoji sun kori sun mai da su ba security ba za su yi aiki ba in ba tare da haɗin kai na mutanen community ba so idan an gani irin mutanen da ake tsammani ba da su ba a yi sauri a gawa sojoji ko kuma ga mutane mu don a samu a kama shi to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da al'umma madagali ke gudanar da wani biki na samun zaman lafiya a yankin su to koya al'ummar yankin ke ji ne da wannan yunkuri na boko haram a yanzu honorable yusuf muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar madagali ya kuma bayyana abin da ya faru da mahalin da suke ji a yanzu sojojin da suke kasar madagali sojojin da suke kishin kasar najeriya kuma sun ga sun rantse kan tsaro ba ja da baya ishu boko haram ta zo ta ce za ta shiga cikin madagali kaga mai da yanzu in allah da ya zama abun tarihi sojoji da yan sandan da suke can da local vigilante da hunters namu sun haɗa kai sosai madagali dai ita ce karamar hukumar da mayakan boko haram suka soma kwacewa a jihar adamawa inda suka ci karensu babu baka kafin daga bisani dakarun najeriya su kwato yankin wanda kuma kawa yanzu akan dan samu harin sarika noge a wasu lokutan. Mr. Adamu Kamale shi ke wakilta al'ummomin Micika da Madagali a majalisar wakilan Najeriya. Ko wanda suke so su koma gona suna tunani biyu lafiya ne kuwa an su je gona nan ko kuwa a je ko a fasa zuwa ana kan tunani haka. So ya kamata a ce eh, shugaban kasa eh, President Muhammadu Buhari ya ɗauki matakin da yake ɗaukawa a Sambisa ta gefe Borno ya kawo Adamawa musamman Madagali ya zo ya kafa sojoji eh, burte ya tashi ya yi wani mataki akan wannan ni karan kai na manaji ofis nashi akan wannan abun na yi mishi bayani kuma ya kamata a ce a dauki mataki ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya wai yayin da sakamakon zagayen farko na zaben shugaban kasar da aka gudanar jiya lahadi a faransa ya bayyana emmanuel macron da marine le pen a matsayin 'yan takarar da za su fafata a zagaye na biyu na zaben da za a gudanar a farkon watan gobe masu fashin baki a kasashen afirka renon faransa irin su alhaji mustapha kadi sun bayyana wannan sakamako a matsayin na bazata kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da wakilinmu suleiman barma ya aiko mana ba wanda ya tsammanin macron ya zo number one na biyu ba a yi tsammanin ɗan takara wanda partikin 'yan gurguzu ya gwadi da su a bisa mulki ya samu kashi shidda bisa ɗari su ne adda iko kuma shugaban ƙasarsu ya fito ya ce ga ɗan takararsu amma duk don haka nan ko kashi goma bisa ɗari bai samu ba kenan wannan ya ba mu nazarin cewa da shugaba idan bai yin aikin da 'yan ƙasa suke yabawa to ko da ya ce ga ɗan takarar da ya zaɓa ya tsaida ya mishi goyon baya sai mutane su ba shi baya na bi ita marie le kun san yau da shekara bi ake ba da bayanin cewa da an yi zaɓe ita ce za ta zama ta gaba sai allah ya sa ba haka nan ba ne wato macron ya ma tsere mata da kashi bi bisa ɗari tunda shi ya samu waje kashi 23 bisa ɗari ita samu 21 bisa ɗari tunda wato su turawan horon shi yau macron kin nan wato ya zama musu dole wani dan takara wanzu in ya ɗauki magana sai ya ce ya kawo mishi goyon baya to kenan mu abin da muke jiro wato su 'yan ƙasa musan mi suka zaɓa me kake ganin ya kawo wa francois fillon uh, koma baya uh, a wannan zaɓe abin da ya kama wato francois fillon koma baya shine harkokin shari'a cewa da matashi da ta ci kuɗin zalunci cewa da shi ma akwai dokokin ƙasa waɗanda ya taka wanzu in muka ɗauko da kawai benoit hanon shi da ɗan takarar parti mai mulki shi abin da ya samu koma baya ya samu kashi shida bisa ɗari domin shi ya ce ya ɗauki nauyin laihin da partikin su yi laihin da shugaban kasa yi ka wuri aikin da suka yi to yanzu Marine Le Pen za su fafata da Emmanuel Macron a zagaye na biyu wa kake ganin zai iya kai labari a tsakanin wannan yan takara kun san Marine Le Pen dama na shaida muku Faransawa da mutanen Europe gaba daya bossa son ta tunda da ta ce za ta hita cikin majalisar turai kuma ba ta son 'yan bakin haure ba ta son kawo duk waɗanda abbaki bale dai baka fata cikin su biyun nan wa kake ganin idan ya lashe zaɓe wane ne wanda ƙasashen afirka za su ci amfani ko kuma za a samu ci gaba bisa ga jawabin da marie le pen ta bada ta tsani afirka sai nan ita ba za ta kama horon shi ba alheri tun da dama faransawa wato da afirka ne suke kaba in ba su zo suka yi sace-sace ba a cikin afirka ka wasu kwashe uranium kin niger su kwashe petrol kin gabon su kwashe petrol kin congo su kwashe zinariya rdc ba su ci gaba. sunana asabe baba na haya shugaban mata 'yan jarida na najeriya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda ke saurare a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu sunana amadu maru sakataren mai watsa labarai a kungiyar macaya da manoma da ake ce ma platform paysan na nishar tsaka mai wuya muna son shi yana cikin remu dura da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambasada yusuf mamman ina taya sashen hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdurrahman daga sabon fadama a accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shi in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of America. Haka ne to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 1 da minti goma na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Yau da mu ci gaba da jin bayanin 'ya'yan marigayi Kaila Galadiman Kwarko yankin karamar hukumar Gwaram ta jihar Jigawa. Waɗanda tun mahaifinsu yana da rai aka je aka rushe wani sabon gidan da yake ginawa a garin Gwaram. A daidai inda a yanzu aka gina gidan shugaban majalisar karamar hukumar ta Gwaram. Tun daga lokacin da aka rushe wannan gini na mahaifin nasu har zuwa yau ba a biya su diya ba, ba a ma ce musu wani abu ba game da wannan nuna iko da aka yi musu. lamarin na ya faru tun gwamnatin da ta shuɗe. Yau za mu ci gaba da jin bayanin yadda aka yi aka rushe musu gida da kuma roƙonsu ga gwamna Muhammad Badaro Abubakar. abin da za a ƙara tambaya shine wannan gidan naku da aka rushe kuma wayi gari kuka ce ko da yake kace ma ba a san ma lokacin da aka rushe ba kawai an wayi gari an ga gida a rushe ne. kaga kila za a ɗauka ko wata guguwa aka yi kuma wasu aljanu ne kenan suka rushe gidan. Na'am to Allah da ikon shi dai wannan rusau din da aka yi ba guguwa ce ta yi ba ba kuma aljanu ne suka yi ba. Mutane ne masu hankali da ƙoshin lafiya suka je suka sa aka rushe masu san ransu wadda da aka rushe wallahi nake ga maka babu wadda aka nema a cikin iyalan marigayi alhaji kai ma kurko kawai dai mun ga guri a a rushe mu da ƙarshe ma zargin da muke ma lokacin ko saboda ba ma tare da gwamnati ne aka yi mana wannan kabilancin aka rushe guri aka zo ko kusa kwaya ɗaya ba mu ɗauka ba ballantana kwano ba mu san kuma ya aka yi da shi ba har yau har gobe a cikin halin da ake ciki bayan zuwan wannan gwamna ne ma shine kamar yadda na gaya maka a baya aka yi kokarin cewar ya ba da umarni suka zo daga ministry for local government muka zauna wannan gida naku da aka rushe da wasu watakila filaye na wasu da aka yi amfani da su menene yanzu a daidai wannan wajen aka gina yanzu a daidai wannan gidan abin da yake gurin nan shine a gidan tiyama gidan shugaban karamar hukumar gwaram wadda aka gina a kowace karamar hukuma a jigawa a lokacin wacce gwamnati shine a gina an gama komai kawai daga gaban shi ne ba karisa aiki ba wajen fakin din motoci shine kawai ba karisa ba amma gidan nan shi tiya makantoma ne yanzu ma yana shiga da sauran baki ana shiga an gama gini an yi komai tun tsawon shekara biyu aka gama ginin waye shugaban karamar hukumar gwaram lokacin da aka rushe wannan gidan a lokacin da abin ya faru shugaban karamar hukumar gwaram shine bala silikila bayan ya sauka hannafi yakubu ya zo ya hau wadda kowanne daga cikinsu babu wadda ba mu tuntube shi ba akan babu wadda mu tuntube shi ba akan wannan hakki namu yanzu me kuke so ku gani yanzu abin da muke bukata ga wannan gwamnati mai albarka kamar yadda nake ta kiranta mai albarka ne saboda gwamnati sai karkashin adalan mutane shi gwamnati mai girma gwamnan jihar jigawa alhaji badar abubakar muna kira gare shi da ya duba allah a taimaka wannan haki na marayu a taimaka a fito da shi a ba mu hakkinmu kamar yadda al'amari al'amara suka nuna tunda jiha ce wato take daukar Eh, tunda abu ne na karamar hukuma ya kamata akwai haɗin kai kenan tsakanin jiha da karamar hukuma wajen gudanar da wannan gini ko kuma wannan rushe gida da amfani da filayen da aka yi to mu asali dai tun da karamar hukuma da ita ce wannan abu ita muka sani amma tun da ita ma tana da na gaba saboda haka shi yasa muke kira daga sama din da cewar a taimaka ta taka rawar gani wajen cewar karamar hukuma ta bamu hakkinmu kiyasin wannan gida da aka rushe Ah, da kuma girman filin nawa kuka yi misali inda a ce ah, kun nemi ko wani dillali ko wani mai safiyo na filaye ah, kuna ga zai kai kamar nawa a kudin najeriya to akalla a wannan lokacin abin da muka kashe ya haura miliyan biyu a iya wannan gini tun daga lokacin da aka sai fili aka fara zuba foundation da komai har aka je wannan matakin ya kai miliyan biyu amma a takaicen nan abin da aka rubuta za a bamu shine miliyan ɗaya da dubu da ashirin da ɗari tara da saba'in da bakwai Shi ne mu abin da aka yi kiyasin shine namu na shi iyalan marigayi alhaji ladi galadima kwarko shine abin da muka yi shi yasa na gaya maka a baya kusan ma mu kawai sai dai a rage mana asara amma ba wai an ba mu hakki mu ya nuna babu wani notice da aka bayar ko sanarwa cewa za a yi rushe-rushe kawai a takaice dai kawai kun tabbatar kawai tashi kuka yi kuka gaba gida dai ya kwanta kwarai da gaske babu notice babu komai kamar yadda na gaya maka a baya mun wayi gari ba zan taba mancewa ba ranar juma'a wallahi aka muka wayi gari kawai gidan na an rushe shi kuma kafin a yi sallan juma'a a taso ko kwayar bulo babu babu kofofi na kwano ko kusa mu kuma ko babu abin da muka dauka da wannan a cikin wayannan kayayyaki waɗannan kuɗaɗe dai kuke bukata dai a baku yanzu tunda da ya riga an yi gini a wajen magana ta gaskiya haka magana ka take wayannan haki wannan haki namu muke bukata gwamnati da ta duba Allah ta duba nauyin hakkin marayu ta fito mana da wannan hakki namu don wani lokaci irin wannan ya faru akan sauya wa mutane wasu filaye idan gwamnati tana bukata ta yi aiki da wasu filaye na mutane masu takarda mai sahihanci takan ce to za ta kaurar da su ta ba su wasu sabbin filaye na'am to wannan magana da kai mun ji ta ya fi kirge akan cewar za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗi zirga-zirgan da na yi daga kwarko zuwa karamar hukumar gwaram ban san iyakansa ba duk ba don komai ba akan cewar wai za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗin mu a takaice yanzu babu filin da aka yanka mana babu kuma wancan kuɗi na abin da muke tunanin za a ba mu ba ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa guda biyu na san irin gari su sahara su kila da gwaram duka garuruwa ne da in kana bin ma wannan babban titi da ya taso daga kano za ka bi ka gani shin wannan gari na ku na kwarkon a daidai ina yake daga cikin garin gwaram so wannan gari namu na kwarko idan kana tafiya misali hanyar gombe hanyar basirka kenan kana dan barin garin gwaran tsohuwa kaɗan kafin ka ƙarisa sabuwar sakatariya akwai wani titin da ya bi hannunka na dama to kana dan shiga titin kaɗan ga wannan gida na da wani gari da ake cewa kafin madaki to ba, hanyar kafin madaki ba ne hanyar kafin madaki hanya ce hanyar babaltu nan shi wannan gari namu na kurku kana bin wannan hanya ta hannunka na dama da kawo ci tsohuwar gwaram kaɗan ga titi nan hannun hannunka na dama ya shiga kudu wannan titin shi zai kai ka har kwarko Mhm. gundumar fagam kenan kuma a cikin karamar hukumar gwaram din ne duka garin a cikin karamar hukumar gwaram garin yake yanzu ya nuna gidanku da yana nan a wannan kwarkwaɗin yanzu ainihin gidanmu mahaifarmu shine yana nan a nan wannan gari na kwarko hmm. a ƙarshe gaba ɗaya wace kalma ce ta ƙarshe ita karamar hukumar gwaram ta faɗa muku da asalin halin da ake ciki don watakila yin abu ya ja zare irin wannan ƙarshe sai ya kai ga har kotu na to magana ta gaskiya mu ba mu da karfin da zamu ja da gwamnati har zuwa kotu mun ta kokari dai tun a baya mu bi hanyoyin da muke ganin ya kamata mu bi domin hakkin ya fito kuma tabbas wannan kai da kawa da muka rinka domin hakin ya fito yana zuwa kunnen wa'anda ya kamata ya je musamman na ƙasa kasa kamar ministry for local government da sauran masu wadda abin ya shafa kamar haka yana zuwa kunnen su sun sani amma magana dai kullum magana ita ce mu kara hakuri last ruwa na na karshe da na yi ofishin shi deputy director makemakin director na ministry for local gamma a yanzu da nake maka magana nan ya fi wata biyar rabona da shi ba waya ban kuma je office ɗinsa ba saboda da a baya ina zuwa shi nake zuwa na tuna masa abinda kullum ake faɗa me hakuri haƙuri hakuri so idan ni na gane yaren da suke mun na haka to fa sauran kanne na ko yara da sauran wadda haƙi ya shafa su bai zama lallai su idan na ji na gaya musu na karanta musu wannan karatun su su gane ba idan hannu na gane so magana ta gaskiya muna kira ga gwamnati da babbar murya da cewar ta taimaka wannan haƙƙi namu ya fito mhm. eh, ko ke a ƙarshe gaba ɗaya ina labarin sauran masu filaye a wannan a gefen filin ku su wanda su ma abin ya shafa kuna da labarin so sun samu wata diya to magana ta gaskiya ba su samu wata jiya ba saboda duk yawancin waɗanda wannan dai abin ya shafa muna tare da su muna tuntuɓa juna tsakanina da su saboda namu ne abin ya fi shafa saboda haka suna tunanin mutun da namu babban abu ne sai mun fi samun hakkin mu kafin su su samu ko kuma dai sanadiyar namu za su samu nasu suna tuntuɓa ta amma magana da nake ga musu dai su din masu ƙara hakuri kamar yadda idan na je ake gama. Mun gode ƙwarai da gaske. To ni ma na gode Allah Ubangiji ya taimake mu gaba ɗaya Allah kuma ya sa wannan koke namu ya je kunnan wanda ya kamata ya je Allah ya Ubangiji ya bada ikon a bamu wannan hakki namu Allah kuma ya sanya wannan gidan rediyo mai albarka alkhairinsa da kuma taimakon duk da ya kamata ya samu daga gurin Allah ta'ala ina masa wannan fata assalamu alaikum nagode Idris Kaila Kwarko kenan Masu sauraro za mu tuntuɓi gwamnan na jihar Jigawa domin jin abin da zai ce ko kuma zai game da wannan kuka. Idan muka samo bayani za ku ji cikin wannan shirin namu, ma'ana za mu ci gaba da bibiyar wannan batun. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. ba da lagai shi ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna cewa ɗan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da 'yar takara mai ra'ayin kishin ƙasa da kuma wato kyamar baƙi Marine Le Pen sun doshi karawa a zagaye na biyu cikin sati biyu masu zuwa. al'amarin da masu lura da al'amura ke kira girgizar ƙasa a siyasance a tarihin faransa sojojin somaliya tara sun halaka sannan wasu biyar kuma sun samu raunuka a wata babbar fashewa ta gefen hanya wadda aka auna kan motar sojojin a galgala a cewar jami'ai wannan fashewar ta uku ne da safiyar jiya lahadi yayin da jami'an tsaron portland ke gudanar da wasu harkokin tsaro a kan tsaunin galgala mai magana da yawun 'yan sandan portland da ke galgala manju abdulrahman fara gurhan ya gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka cewa motar na jigilar sojoji goma sha bakwai ne bayan da bom ɗin wanda haɗin gida ne ya tashi inda abin ya faru na da tazarar kilomita hamsin da bakwai kudu maso yammacin garin boso mai tashar jirgin ruwa koriya ta arewa ta sake kama wani ɗan amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki ɗan shekaru hamsin da wani abu wanda ya je ƙasar don koyarwa da kuma tattaunawa kan ayyukan jin ƙai. shugaban amurka donald trump jiya lahadi ya sake yin hoɓɓasa kan batun gina katanga a kan iyakar mexico da amurka don tsaida kwararowar bakin haure ta yadda ma batun samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ke kan gaba cikin batutuwan da fadar shugaban amurka ta white house za ta tattauna da majalisar tarayya To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da nastin ta yi. Kafin mi sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Habiba ya Alhaji Shehu Dabo da angonta Shehu Abdulrazak Abubakar waɗanda za a ɗaura auren su ranar Asabar a gidan Alhaji Shehu Dabo Sarkin Yaƙi a garin Gwada. Allah sa an yi adace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma siri da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.